Kalangu, studio Kalangu. Niger ke dirau ala halo. Kalangu, studio Kalangu. Niger ke dirau ala halo.
gurgudu min tuwata cin digu studio kalangu ne wani mai galo dun kara aran zarmci labarai ne akan musasan tonan daran do ibongai ne yajina haralla kolo tuni wo kanga te der ko ni tora hanizo fo solo solei igonge bonga en niger la momo na kambu da kai wafuka tira kan ite irwin nan ta halla sabon nori ni pari cop 21 wane margagado irin kuna bon fere si jiro mu jandidan hanyen edi cergamara bonno ina solaran sai salamu alaikum labarai fassare ne ya girbi ta ca kan kindi kimsi jingaro sai wora in ni jalla bi zai gaba kan yan gona ga simbuga koi alman ne ya habaido ga feji ceci a fo yanga dai no dihi nei ga biri halal wato koi kato dai matano ga feji wayan din da am bori almanai ba no hausu yan saru so a goitere sandika gin bora alen dika alen adika ngonotu omar hamase hanyango Sur le plan alimentaire, vraiment tout ce ŋwayan dodo haray borkul kan ninga feegi day feejiwo gundinga ŋwaariyan kan a do nanda bora kan a ginga beeri do hal ba iga dan habu dabor si bay wo kan i dona ga no se to boro mu ŋwaaro no a se kayna kayna amanci da subuno misay kul ga bor masate da lakkal zare ga ki gane na san diyanwo nga gate da gabi misano kan ga hinga sori wala misalalafo garan di ise dobo dam kopta habu guliyezai da himandai kulu kain kainano hima imanu fegyose ima sainin da himandai no alwatora ngwayando imate da subu dam kopto habu guliyezai ngwari ngwari zai dai kan ga himandai la paille, les autres produits, les sous-produits agricoles.
kuma man danta ni ngino na alen ade kasa nowo fassararan se lise ra haran ji zambarin kandi wo cindi do ko ji zambarin kandi wo cindi yalla kolo tun yongo september handowo a jirbo cindi go wano ina gurani labu fi azurma tara matano nya me bari chullo kolo tun yongo so lewo gon gite da wadin no gungu mamman danta ni wadin bondo gungu mamman danta ni akwai fa kare da zakari him barkire nya mai wane ganda lokol sasabai wane hauziyan saruso jin bora uka jaba sai ne sogoneŋo a ban hani zo kaŋ i ga furo nga da yargo batu kaŋ na hando kara yargo a jirbo cindi gu goy goy fo no goni i ga te lokotuneŋo din sola i sintina da i ga ti da zankay nin ga yona te wo kaŋ du breve dini i ga hinga nga im kolo korfora go di in te in tere ka tere i hinkanta ga ti wo kaŋ man te yona i kaŋ sina examen i ga ba nga im bisko classe fora wo din tere di ini gune wo din ban i zanta ga ti metere a fo ngon kaŋ ga ba nga im lokol barmay nga im lokol barmay kwara da cerara da bore kanga banga im fatta nyamera tiro din kullin ni gune o kanga fatta nyamera interesa minister o ken neno in tirate tira go ba so kene o tare o din banda jine kan lo kolize goda gwamnati ni da ir gorera to danga habin son irni sambu irni no directeur ese kango arrondissement communaira borkun no na sambu lo kolera so hani zo kan lo kolo to den go batu masal kulsino nyame irsin da sande alhamdulillah zama irmetrai igogi bana ando kan bu kan sine utumbo ini bana la kulize iwana la kaso kigi no handenze kan nenza isira ha ba de la fo masala fo sinde nya kan na ran tri amerikan la kolo agutunde no bani na lafiya fono fo lankara dai lokola ikarra iga kamba goi kyauyen i lokoli zai sata iyo ptn nga no na ni yasan bunga msi yadda hara lokolo tun yongo am koi gite damo ngai masi koi tira kan sai gine betes wone ke kyo gosodu san kai no ka isambu ngai gamara marga fo kai te kuna susubo dr tare cew yello kolo kan sigine nsp ra ipt jin bora nasiru mun kala ngono na il fahamandin da ngai wani anniyewo sibilai irin hanganasi igni kam hali woni wora igo ig sinigi agda ig chala imi la kol kan trane ig ga ganji yin kan ta igni ig chala kan ko igti yona yodin kan sigini BTS giri kulu kan gwamnato ga sola haga me ig ga gayi zama madar madago du fundai bayo ba aga wora kai him gudu mandu wora kai him hima amsidu ingono ko yudu ingiti kan arandi la kol meter yan kai him hayan aidin kai isibisi ha hayan hinki hinza ikoi ga ha hal hayan iye igo wo man ti wodi no ti masara ingi ti kala koli zai kan man gudu ibobo man ti man chaw mo no ichaw ihin kan ta ingi ti ne masala yan gono dagan koy sambula koli zai kan ya igu no bugus handu yin zikka handu yin zadin hun kuna igu gwanda handu iddu wani kan gwamnato man koy gegno ce na yan gono kai yan isintin a to gigi hin kan ce na yan kai man himgi bisa handu ya ga jiri fo kan halka hun kuna iman ba mo iri ne rantara dini iri wo iri sikoi ka daidai du iri wana masala ise bonza nasiru mun kai la lokole kara kan mugoi cewi wani sata jin borano wani politiko do hare kambo de nyamai ganda lumana patio birangono ninga wone kabran de antir katare bi alasar illa bo won bafuna da politik ce diroy bon ce diroy yanka ine ngai wodo ko korbande jirbe wora aye banda gumgum wone sandai bobu sanni mono ikande ngai wone bitira wora kaddair mahangan tondi gawe kango nyamai lumana futta je wone birara asanno kan abdulkarim mamman barmu asambirse bolore songo iga ba inganda fato gizai da transitory mi den charra iko iga magazin su don nera se amudu wudu inga kaina kana ga noi se ino ke chimo wate aran diye kan gouverneur nyamai gogete har kin scan bin se danga yemo abade da dire yaga ka goy zai bon un kunu banando ato nan kan tune ke bon tune kan bonno bana ni sigite bor foyon gonda du taki andugu me ri goy zai sigi bai bana daran kuna fisi da gu doron babu kan gola bora bu kusa me bai har ni kaga dan da wani bagu ni su goy ni gu doron wala zi boku nyai zai ek san ni bo jaran se iri mutu kai rike ga zambor tam tara ni dir hannun ga ta wodi nga kande bi fo arandi nde bor fo yango cer banin kuni ko nongu fo ir goro irna FRDDD FRDDR wo asinde ye bande yang habu bene commerce ngai de commerce kango lo kola jirga kulu ir kandi se ir gudun wa ir manita igori lakkal tondi gawai lumana futta je bira rabora asenaran ko gangan i wani bi kabran den tire ki katare bo wa fuka tira kan ite pari ir windanta halla sabon ko bu vente margaga in nijel labo mu gwamnato na kambada kaga bi muna taimo kala minista ya marga do kan in kitirka wadin hinni maga furta je kayen gonu tangam irwin nan ta am bori wani sata jeune volontaire pour l'environnement JVE a wani gin bora sani ayuba an gano na maryam kanna jello no famai terawo wani manai bon Le Niger fait partie des pays les Niger labo gola bai kan yan manza da gumura labuno kan go ko gando ganda bata makan sai gani sahel ra ya dinga labuno kan dullan dufuta ga taban dubnu yadda yanda kan badan yan waf kai tira ga misano kan ga kate dogone Niger labo sai dullu futa bambari no ga sigira sogon yongo kan i goran dira Niger ga hinga duga kisne wana wana tangamo kan i ga goran di dullu bambari yango misaga tira sogon yongo ra ina fondan kan ra iga ga kasina mandi ga tonan di labose a fonda ra niger gadu ga kasina kan a gadan ga tangamo ga sandi kan ganan labi zai bumbo makatin ga iga kasina iwun dan tamisa bar mai yano ga ces communautés aussi à être plus résilientes bi almano zankai na mi forai iwani sijiro kasi gine su kabe a wani batu wakin taken taban tilbe futta je dina mi fodo jirbuwa kan forai din tera imandu kala zan ka zangun da waye ga kamfun illa bogan da hako da labiyansa na Senegal, Cote d'Ivoire da Togo kacar ku bai nodin katangam wani wana na mi gani da kyar banda gani ga. Bato a wani sijirka su man tinni wankoi a manin farha tugu Mokhtar Ahmadu sai kan irsan ba nodin wadin maga.
14 ans sans interruption.
Girwai kin taki kan sin da gayiyan ai bumbo anai girsi a tai si bin kane si girkan ai sogon manduma a gonu ga beri gumuson. Girwai kin takin da kyar gamara ai di labo ganda bobo su ka bi sigira fondara. Ai ne ya hankuna. Zagiri zambar hinkan da hakonta banda ai ye ga ka giri wone wora zambar hinkan da wai kin idara. Tileberi sigiro. Bin kane misino. kan kane se gumo misbero kango ai se binara da gati senegal labo kan man bai ga kasi gira fondara kan gir takine ya kan idgon ga ceki amaka nga ne haran aduga ka batoga ne wotu da beri aran di aran ma aran bumbo da kaniyo da begen da yango kan idi sigira se kan ngai bumbo no naki misayin kanta kan ne faran di gumo gati bore kan yan kasu ka bi fore gune da himma aran di aran mamu matukan ina deda deda ai maka ni gumo da matukan jama'a margunta Nous sommes très très très très très contents de cette euh, mobilisation.
on kunno lebu ko ga amsale wani sigir wakin duguwan ta tanga mai sintin no da ne rio de janeiro alwati banda kai na batodin a wani ferijo te bi star malakanara tanar fudar mamed ngono na lebu koye in nijar labu lebu koye kayengo gam sale isa tajin bora haruna usman ke kama matkanno in nijar labu wakili hinka ibrahim da yabunda balkisa mamadu amandu igoga ngai wani tangamai solanda atu yen wani ya
banin da ala fieno ito rio de janeiro nan kan inira zumandi para olympic kalora alhamdulillahi tali kulsi irga irkoi sabu ina haikul kan ti muradai sagon irse wano wa na zuman da yanwo ngwayan do mota kan gir sambu ga kwanda antarnama batamara mise kunno isogon gadan irgoreira fore ga sandi yanwo gwai gine kulu ini sogon gano irse aran gabai brazil labo wani wana masala kan igon gadi amma dai fore wo fondara ina murade kul dogonandi za irka yango hando girta ki hanino irna antarnama sintin wani wana sogon yango kan irtenya mai kwara irwan gare igoso lante tanga mai gasandi yango ga ina san kasan bumo ga katala bo sai mai dawiyan
bubukar musa idan da ni kai ra a fongo non dirfa hamandin da matkanci ne si jiro gonon da
irme kinora a gagabu irse irme bore bai kan inda ga tangan fore fondara amma saya kan goyi sai gati tanga mai sogon yango kanan di kanando zama kanan da fefe yango misaga irdi kan yo ne ga sandi yango ga irga tamma kan irwan gare gunda feri mai hannu ngai fori kasine gini ba kan ngai wo du sola yan sogon yan hannu ga bisa ir da yabuwo september hando girbo kin difa hane guru wai kin difo na ga furtan ga mora zura kan gunda metir zangu jandi iwana yo na fondara da mi hinal hinkano gate borta kyakan zama tangan kokor kwaranta gano ga demi finale te hando girbo kindi fa hane atangam hinkanta hando girbo kindi ta ke hanano aga sariyan kuko ga sandi gur idu de dandi hando girbo kindi guwa hane hanadi no balki samo ga furo tangamora gur fandu gindaw yano misaga
girwe kindi zai zai wane tawzi yan tangamongo mo akwai kaban bi tawon ko zam tilberi bonjeri iyan da fo zender mo na mara di tutubu a hakkun di yamu zender no ka igina yo na woga zama anga jere ka dan killara anga no ko ka bada bora kulwana suba gurta shingo no igubatu beri te ne wanya maistar municipal raga tukunce no ko yese no din tawzi yango furo illa bo jiri iye jiri wakin di iye zai wan tawzi kariyan sa tabambata anganda wukan ya ikoi ka su ban yo na din gayan game bon fere si jiro namo matkin na cida da wai borai inga da zan kai ga han bano a wane hauzi yango no gabiyan fondara angano maradi kwara loktorai loktor kwara ina zari yanka yandi dan yan hayyan wadi kyar gamara yan wadin bon zari yankan ga igwe borai no bon fere mi sai din bon hunkuna susuborano marga e sigiro din akwai kasintin mohammed mamman ana misisore se wadin bon irma hangan
su su bai za da hina rano waibor kan yanga to ngai bororan ka na kyarku bai sai si ali shebu dr kwarado farha rano dr amina garba amadu kan santro gin funa gona ga waiborai ku bai gando kan gidan hayin ne gamera amfanuno a gona gani fahamandi ça consiste à prévenir les accouchements dabar no kan ga haiga da ke ma'anan ta misa kusarai ya dinga ganan ina jandidan hayyanai ga a ganan zankamawa han ihan nawa ne kalam koi ga to hinka a ga zan ka ga han bani timmandi ga bori a ga bori mo wai bor madu fulan zamai hanyan banda après l'accouchement elle prend un repos a gerga madam salifu habi kan ga goida gendo da yanwo misa gona ga safarai kan yan iga amfanin dai kebe wai borai se akwai ita roba damce akwai ta shekara da bar wani kan gawo kan baga no igada giri hinza wane wal giri guban fikir yan mo gono kan iga te handu hinza ga ka handu hinza kinini za yan mo gono kan wai boro haitagi ga sambu handu idu da kyargamara da bar goni kan ngo kan baga no iga nida giri hinza wala giri guwane fikir yan mo gono kan iga ka te handu hinza ga kaga handu hinza kinini zayan mu gono kan waibur haitagi ga sambu hantu hiddu da kya gamara a banda a gada barbar mai da gyando kan asuban ga bonsega wata shida zuwa abin da ya yi shekaru da dama waibur kan yankara na na aishatu nga wo donan da amfanin da dabareji zaruwa ne fondara a garu gadu amfano faman da yawon kan ate hankan se ana kinini zai han yano sambu wana wana pikirwana irin hangana se.
Na ji daɗin aiki da shi.
Filir sambiyan da boro ai ma a kani gumo zama bor si gunda sambun da boro gona ga amfanin da ba ai na sambiyan gayi ai ga hinga te han duhinka ai man gunda sambu ai man bai ga kambe wana dan wala pikiro da boro sambu zama kinini zai da boro a gade ne ma kani.
Ke ɗauka sabar na hajjin daɗin ya.
Nufa kan goma na di lokutor kwara gin funai se gati imowai borai da wanda yayi ganyen go hayyan misabon no albaharu timmante da barai kulga gungu muhammad dantani studio kalangu irin kun zamcin labarai mai ne ya salamu alaikum